as chaplain aikinmu mu ba mu rike bindiga hannu a'a ba mu rike bindiga ba mu rike blala ba mu rike dorina in an ji ma wani ciwo ko an ji ma wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko yaki chaplain zai je gurin yayi addu'a da su Kalamin shirin a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi mu na kamo. Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdi. Rawa don kiɗa namu ne kun ji mata, mu mika samu na bangwadi kalangu na mata. Rawa don kiɗa namu ne kun ji mata, mu mika samu na bangwadi kalangu na mata. Banda hira da kallabinmu ta mako yau shirin zai haska fitila kan cin zarafin mata tsakanin al'umma. Muna kuma mun kuma karɓi bakuncin wata matashiya da ta yi fice a sana'ar kuliya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kiɗa na mu ne, kun mata, mai muna Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu faro takon da haska fitila kan wata ɗabi'a da ke ci gaba da yaduwa kamar wutar daji duk da ƙoƙarin da ake yi na daƙile ta. Batun cin zarafin mata. Duk da yake banda hukumomi shugabannin addinai ma na ƙoƙarin ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a. Barista Amina Umar Hussein ta bayyana abin da ya sa waɗansu mata ke ci gaba da zama a gidan aure ko da kuwa ana cin zarafinsu. Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba ɗaya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a, a zamantakewarsu wanda kuma da aka birki diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da ɗin suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwa to gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta afirka kuma musamman mu najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. addinin nan zai iya zama addinin musulunci zai iya zama addinin kristanci zai iya zama addinin gargajiya to duka dai waɗannan addinan namu za mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu wato duk al'amuranmu addininmu ya mamaye su so kai tsaye za ki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ta musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da mujami'u na bauta saboda duba ga wa'annan addinan namu babu inda a cikin wa'annan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen bawa wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne Koko na zamani dukkansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Banda rashin aikin yi a ma'aikatan gwamnati da tsadar rayuwa, zamani ya buɗe ƙofa ta samar da damammaki a ɓangarori da dama ga mata da kuma matasa da za su iya yin sana'o'i daban-daban ba tare da sun bar gidajensu ba. Shirin kallabi ya samu yin hira da wata matashiya da ta fice ta fannin sana'ar kwalliya. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce kada in kai ku da nisa. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga matashiyar. Sunana Amina Suleiman, ni makeup artist ce, eh kwalliya nake. To Malama Amina me ya ja ra'ayinki har kika fara sana'ar kwalliya? To, tun da nake karama ina yar budurwata tun lokacin nake ganin mama na tana son kwalliya haka ina yawan gani tana ajiye kayan kwalliya a gaban miranta. na ɗauka na shafa haka dai tun ana dai wasa wasa da kamar irin wasan yadarta dai haka aka shiga makaranta a university sai mm. yawanci friends ina sun san irin duk lokacin da za a fita wani dai event a ɗaki na ake shiri to da na zo na gama kuma NYSC kafin dai irin jiran aiki ka samu aiki nan kana jiran gwamnati a samu maka wani aikin gwamnati zai haka eh. kawai na ce to bari dai tun da na ga wannan abin da ana yayin shi dai yanzu a maka kwalliya ka bi mutum ya biya bari na fara tukunna na ga yadda abin zai tafi so kamar dai da wasa da wasa dai na fara sai kenan kuma daga nan Allah ya buɗa kenan <laughs> na zo na gani sana amma ta fi samu ta fi biya na akan yadda za a biya na ma da zan je in yi aikin gwamnati kuma na fi samun lokaci na na ga dama wani lokaci in yi sati ɗaya ban fita daga gida ba kuma weekend ya zo in je in ma wata amaryan kwalliya na yi abin da wani shi zai wata ɗaya yana aiki kafin a biya To a wannan sana'a taki malama Amina wani kalubale kika fuskanta ko kike fuskanta? Eh to, like I said, gaskiya lokacin da na fara shine na fi samun wasu challenges dan lokacin gaskiya ban saba ba da irin dogon tafiya haka. Dan zani lokacin abin na min wahala. Farko aiki na farko da na samu lokacin ma ina Jos. Aiki na farko da na taɓa samu a Katsina ne. kuma ban ma taɓa zuwa katsina ba lokacin to kin duk cikin irin abubuwan nan challenges ne amma duk da haka koyarwa ne kana koya cewa ne in dai kana da zafin nema dama dole waɗannan abubuwan za ka yi amma yanda za ka duk za ka fuskanci abin shine ni ba na ganin su akan wani abu ne dai da zai in irin abubuwan nan suka taso gani nake cewa ni ma duk abin da mutum zai iya in dai business kake yi in dai kuma halal ne ba wai addini ya hana ba mm. in dai mace za ta iya gaskiya zan je in yi ko da wuya zan dai koya daga nan kin ga in na sake koma zan kara yi shi shikenan aikin kenan business din kenan in za ka yi za ka yi in dai har kana so kana da irin ni ban ɗauki business din na mai da shi wani abin karamin abu bane so nake business ina ya zama babban business ne ba na wai kawai yan arewa bane abu ne da duk Nigerians in fact ni globally ma kowa a duniya ma in zai neme ni neman kuɗi kenan in za ka yi ka yi. Kikan samu mutane daga wasu ƙasashe da ke zuwa ki To daga ƙarshe wace shawara za ki ba mata baki ɗaya a Najeriya da Ghana da Kamaru da Nijar da suke jin ki yanzu haka? Gaskiya ni shawara ta shi matakin ga mata dai yanzu gaskiya a duniya abin ya zama ne yanda ba wai mace ba za ta zauna kawai ta ce a tun da ita mace ne ko ko kin je makaranta miji ya ce a'a ba za ki aiki ba kin zauna a gida ba wani sana'a yanda economy duniya take ne hmm, yanda abin sai a hankali so dole mai mata ma su tashi da nema ya zama bai ba lallai na ba ne zai iya zama naki sana'an da ke kike yi zai iya zama dinki ne za ki ga wasu zai iya zama siya ne da sayarwa su kuma su iya su siya su sayar za su da kyau wasu za ki ga abubuwa daban-daban wasu yin jaka ne irin bidmaking wasu yin sarka da yan kunne ko da nashi amma ni shi ne mata yawanci suna raina irin sana'an nan sai ki ga ka ya za a yi da aure na da gata na ni in je ina wannan aikin ina cewa a siya wannan dan abin dubu biyar ko ko abin dubu goma ba haka bane ko hmm. daga ina ne in ka fara a hankali a hankali ne ko ka fi karfin shi in ka nema in kana da zuciyar nema haka ake yi sau sun koyar da kanka ka yi abin ka tsakani da Allah a hankali a hankali wata rana wannan abin da kake sayarwa dubu biyar dubu goma har dubu ɗari sai an zo an nema kana yanga. Rawarin kiɗa namu ne mata mai muna mata. Ina wata tafi wata da ban kashe wata ta wata shi wata tafi wata wata hijabi fili na biki mu taru mata sai ke tare ne waren yau kallabin mu ta mako wata malamin makaranta ce da ta ɗaura kalliba da dama kama daga malanta da aikin jin kai da sauransu ga kallabin mu ta mako sunana malama simi simji angelina goshwe ni daga Kuru a karamin Jos South a Plateau State, Nigeria. Na yi girma da foster parents sun doke ni ban kai shekaru uku ba a hannun iyaye na ba, so na yi girma a hannunsu. Duk duk duk girma na a hannunsu ne na. Aure ma na yi aure a hannunsu ne. Eh. To yaya aka fara karatu? wayin nan da suka doke ni na girma hannunsu ina gan shirin Allah ne domin su su sun yi karatu kuma sun yi aiki da gwamnati shekaru har 35 dukansu su biyu suka ritaya kuma shi baba bai yi wasa da makaranta ba mu yaran da mu yi girma cikin wannan gidan nasu yara bakwai amma mu yaran da mu yi girma cikin gidan muna da yawa kuma dukkanmu da mu yi zama gidan nan yawancinmu duka mun yi karatu sun yi kokari ba su bar mu mu yi zama zan haka ba to ni kuma na fara makaranta a nvri staff children school a vom wato national veterinary research institute vom primary school, primary school a eh. na yi primary na yi nursery na yi primary har na gama sai na tafi st louis college jos a uh, 1985 a nan na yi secondary shekaru shida na gama a 1991 sai na ɗan yi aiki kaɗan domin lokacin da na san Louis ko ya aka yi ban sani ba kudin makaranta sai ya saya ina JS3 lokacin. So da kudin makaranta ya saya na yi aiki kaɗan na je na biya sauran kudin da ana bi na makaranta na samu na karba an san jaraba na waye kenan sai na zo na tafi College of Education Gindri. na je na yi a nan jihar plateau mm. na je na yi nce na gama nce ina kan nce na je teaching practice a st joseph's college a nan vom sai na koma makaranta na je na karasa sai na da st joseph's college kaɗan na aiki ban zauna ba don na duba in na zauna gurin zai kila zai mu wuyan tafi makaranta ni kuma na ta kishin in tafi makaranta sai na zo st louis college jos na aiki kadan ban ji daɗin aikin da na yi ba don na aikin kashiya aiki a ta fanyan kudi ni kuma na so in shiga aji na in yi koyaswa sai na bi na bar su ban jima sosai ba sai na ji akwai aiki za a fara makaranta wato kings and queens academy so sai na bi na tafi na je na fara aiki a gurin. Mm kuma wannan aikin da na yi a guri na ji dadin wanda na aiki tare da su aikin malanta kenan aikin malanta wanda na aiki tare da su sun koya mu mata ne da maza wanda sun riga sun gane aikin malanta so ni na koya a hannunsu kuma gaskiya na yi ji daɗi ni na karama sosai a cikinsu lokacin daga nan kuma sai na gani aikin ba a tashiwa da sauri kuma su ba kam kalendansu ba kamar na Najeriya ba ne wai za a fara a watan tara a fara hutu a watan bakwai nasu za a fara watan takwas a fara hutu a watan biyar bai yi mun daidai da sosai na bi na yi shekaru uku a gurin sai na zo na bar su na tafi plateau private school a gurin na fara aiki kuma a gurin har yau ina nan na aiki shekaru yanzu 23 kuma na an bani masayi na vice principal academics a gurin aikin da ina yi har yanzu na je na aure board bai bambar makaranta ba na ci gaba ina nan na kan masters degree a university of jos To na riga na fara kungiyan zaman kanta wato Simji Girl Child Empowerment Initiative Orphanage. To kina malama kina makaranta kuma kin bude inda zaki ki karatun tauhidi. Eh zan taimake marayu da gobraye da kuma wanda hijira ya shafe su. Mm. wato rikice-rikicen plato ya, ya shafe su hmm. na zo na gama masters degree ina aiki na ina lura da yara especially yan mata marayu da yan mata kawai wanda suna ciki a gida wanda abubuwa kai yana damu su haka muna ta lura da su sai na zo kuma ban sai haka da karatu ba hmm. sai na tafi na zo na sa application kuma zuwa wa University of Jos ma PhD kenan. To a can shi College of Chaplain da na gama eh, basic certificate in chaplaincy mm. ban sai a gurin ba. Sai na karba immediately na karba da na gama POP wato passing out parade mm. kenan. sai na jami'an tsaro ne kamar na sojoji eh, ko kuma na sojoji don a gaskiya as chaplain aikinmu mu ba mu rike eh, bindiga hannu ah, a'a ba mu rike bindiga ba mu rike blala ba mu rike dorina hmm. amma muna rike littafi mai sarki inda an jima shi in an jima wani ciwo ko an jima wani soja ciwo a lokacin rikice-rikice ko hmm. yaki hmm. chaplain zai je gurin ya yi addu'a da su ya nuna musu ta gefen tohir aikinmu kenan but muna aiki tare da yan tsoro. Eh. so haka sai na zo na karba admission na eh, advanced diploma a uh, chaplaincy na je na yi na gama shekara daya kusan wata eh, goma sha takwas one and a half years na gama na project duka sai na zo na karba form kuma na eh, supervisory course na chaplains wato shi kusan shi da master's degree ne duka na yi na, na gama then a kan peji ina ta yi ina aiki na ina aiki na plateau private school ina aiki na da yara yan mata a simji girl child empowerment initiative ina aiki da mata a gudajen hijira da mun fara aiki da mata lokacin da aka yi rikici a dogo na hawa 2010 mm. muka yi aiki tare da wayannan mata a gurin da kuma yayansu da sa mu nima abinci mu nima sutura mu nima sabulu mu kai musu man taimako dai man taimako but mun zo mun gani kullun suna bani bani bani kullun sai su kira su ce yunwa yinwa sai mun zauna mun duba kungiyar mu na zaman kanta muna koya ma mutane sana'o'i ne so mun ce tun da yanzu rikici ya dan lafe a gurin su bari mu je mu yi musu koyaswa so maimako mu siya sabulu da omo muna kai musu muna siya kayan gyara sabulu sai mu je mu koya musu gyaran sabulu man shafawa man gyaran suma su shampu ma duk muna koya musu a gurin sai mu ka robobi mu dudura mu raba musu masu saurare abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shiri mu dora a mu da mu ta mako mu kuma gabatar da wani sabon maudu'i. Muna godiya ta musamman ga mu Zainab Babaji a jihar Plateau da abokan aiki Aisha Ma'azu da kuma Maryam Dauda a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.